공감해? 무슨 말이야? اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على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 a cikin irin darussan da alkur'ani ke karantar da mu a cikin ikon Allah insha Allah ta'ala za mu karanta kissosi har guda uku ɗaya bayan ɗaya a jere kuma dukansu suna da munasaba da wato kenan rayuwa yadda Allah madaukakin sarki yake karɓar rai yake kuma wato kenan eh, rayarwa inda Allah yake rayarwa da yadda yake kashewa kuma kamar yadda muka sha bayani cewa isosai da suke zuwa cikin alkur'ani ba kawai suna ba mu labari ba ne a'a akwai fikira da ake so mu ɗauka daga cikinta don haka akwai darussa wanda allah madaukakin sarki ke karantar da mu a ciki kuma har muka bayani cewa shi yasa wani lokaci idan allah madaukakin sarki zai ba da labarin kissa sai yakan fitar da ita a zamani ya fitar da ita daga shaksiya ya zama ba mutum a cikinta na zahiri babu lokacin da aka yi babu kuma wuri tabbacacce saboda me duwaye nan ba su ne abin damuwa ba amma darasin da yake cikin kisar shine Allah maɗaukakin sarki yake kokarin ya fahimtar da mu wanda in mun ɗauke shi za mu iya ɗabbaka shi a kowane zamani za mu iya ɗabbaka shi a kowane wuri za mu iya ɗabbaka shi kuma tare da kowane mutane Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih alam tara baka gani ne ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ilal ladhi hajja ibrahima zuwa ga wannan da yake jayayya da annabi ibrahim fi rabbih dangane da al'amarin ubangijinsa anan da Allah madaukakin sarki amfani da kalmar alam tara shin baka gani ne duk da cewa fa wani abu ya faru ɗaruruwar shekaru kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniyan nan amma sai Allah ya ce shin baka gani bane wato kenan Allah madaukakin sarki zai baka labarin wannan kissa yanda ta faru kamar yanda kamar a ce kana kallanta da idonka saboda ka abinda za a baka labarin sa abin da wanda yake na yaqini baka gani ne zuwa ga allazi hada ibrahim wannan da ya jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi dangane da al'amarin ubangijinsa ubangijin wa eh? ubangijin annabi ibrahim saboda ka'idar take cewa addami rajo ila akrabil mazkuru ilaihi amma kuma yana iya komawa zuwa ga na farkon shine wannan allazi hajja ibrahim din saboda kasantuwansa shi bai yadda akwai wani ubangiji bayansa ba kuma sai aka nuna masa cewa akwai wani ubangiji wanda yake bayansa kuma shi ne ma ya mallake shi hada alladhi haja ibrahim fi rabbih wa maliku babil wannan eh, da ya jayya da annabi ibrahim dinnan dangane da wato kenan al'amarin ubangiji shine wato kenan sarkin babila Shi ne ake kiransa namrud bin kan'an bin koshi bin sam bin nu wato namrudu dan kan'an wannan kuma kamar da muka fada shi alkur'ani zahirin kur'ani bai faɗi koma waye ba saboda damuwan ne darasin da muke abin nan amma da aka binciken malamai ya nuna cewa namrud ne shi kuma namrud din nan dan kan'an kan'an kuma ɗan koshi shi kuma dan gidan sam sam kuma dan gidan annabi nuhu alaihi salatu wasalam wani kaulin kuma yana cewa a'a namarud ibn falih bin abid bin salih bin arfakhat bin sam bin nuh to kaga yanzu da yake istinbadi ne da kokari na malamai ya fito da wannan abubuwan an samu sabani a wato kenan zuriyar yawa amma ba wannan shine mafi muhimmanci ba wal awal qawl mujahid wa ghayruhu magana na farko da muka faɗa wannan eh, genealogy na farko hakan nan mujahid ya faɗa qala mujahid ah, wa malaka duniya masharikaha wa magharibiha arba'atun mujahid ya ce duniyan nan akwai waɗanda suka mallake ta mutum guda hudu kowannen su ya mallaki duniya tun daga gabas har yammanta tun daga kudu har arewanta sun mallaki duniya a lokaci daya amma mutum hudu ne mutum hudu na farko mumina ni wa kafira ne akwai muminai guda biyu akwai kuma kafirai guda biyu almumina ne sulaiman bin daud alaihi salatu wasalam wa zulkarnain da annabi sulaiman dan gidan annabi daud da zulkarnain wa'annan su ne muminai guda biyu wanda allah madaukakin sarki ya mallaka musu duniya a lokacin da suke duniyar sannan kuma wa kafirani kafiran guda biyu kuma su ne wannan wanda muke magana a kansa na murut da kuma buktu nassar wallahu ta'ala a'lam so da aka wayannan su su guda biyu su ne wata kinan wanda suka mallaki duniya a wannan lokacin kuma abin da ya kamata mu la'akari shine duniyar a wancan lokacin da babu mota babu jirgi babu kuma wasu abubuwa da za a yawa da su sama da rakumi amma allah maɗaukakin sarki ya sa karfin mulkin su sai da ya kontrolin din duniya a wancan lokacin kaga wannan nan ba karamin abin mamaki ba ne to za ka shi yasa shi wannan ɗaya daga ciki allah maɗaukakin sarki yake ba mu wato labarin labarinsa da kuma kinsa alam tara ila ladhi haja ibrahima ai wujudu rabbihi yayi jayayya a wajen samuwar ubangijinsa shi mai musun wa zalika annahu an ankara an yakuna lahu ilahun gairu saboda me shi bai yadda akwai wani ilahi koma bayansa ba a ce kuma shi ne nasa ba shi da wani allah koma bayan kansa kama kala ba da fir'aun limala'ihi kama yadda fir'auna da ya zo a bayansa shi ma ya faɗi wannan magana ma mutanen sa yake cewa ma alimta da min ilahin gairi ban san cewa ko mutanen misra kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba a sani na kawai ni kadai ni kadai ne ba ni da wani abin nan kenan saboda haka sai Allah dauki sarki yake saba misali da shi amma me yasa wannan bawan Allah ya yi tamarrudi yace bai yadda akwai Allah ba an atahu Allahul mulk saboda Allah madaukakin sarki ya bashi mulki kenan Allah madaukakin sarki ya bashi mulki wa kana ah, talaba min ibrahim dalilan ala wujudin rabbi ya nemi annabi ibrahim ya ba bashi hujjar cewa akwai allah asalin yadda kisosi wallahu alamu suke bayani shine cewa yana kyauta ne a wasu wurare idan ka zo ka za a tambaye ka yana zaune ga mutanensa sun ansa kudi kudi kudi kudi a cikin jaka da abinci da me da me kowa yana zuwa dauki sinki ya tafi kowa yana zuwa dauki sinki ya tafi saboda idan ka zo zai tambaye ka waye ubangijinka in ka ce kai ne sai ca a bashi ki daya sai dauka yi gaba wannan ma ya zo waye ubangijinka ka ce kai ne sai ce a dauki ki daya a baka sai ka tafi sai ga annabi ibrahim ya shigo waye ubangijinka sai ce masa rabbiyal ladhi yi wa yumitu ni ubangiji na shine wannan da yake rayarwa yake kashewa kenan ba ni ba kenan ko to da ka sai ce kara bashi kara bashi to saboda haka shine sai ya tsaye da shi sai suke tattaunawa dangane annabi ibrahim cewa wanda yake da iko ya kashe mutane ya ce masa in ka lura da duniyan nan za ga abubuwa da yawa suna faruwa yau ga mutane gobe sun mutu yau ga mutane gobe sun mutu yau ga dabbobi gobe sun mutu yau ga bishiyoyi da rai gobe sun mutu saboda kaga wannan aiki dole akwai mai samar da su sannan akwai mai rasar da su to wannan allazi yaku yi wa mitu din nan shine ubangiji na sai saboda haka shine ubangida sai ce wasu a'a to wannan shine matsalan kawai ana uhi wa umitu ni ma ina kashewa kuma ina rayawa ubangiji kai na kashewa ina rayawa to nan ba wani matsala bane ai ni ma ina kashewa ana uhi wa umitu qala da bin yace yace wa zalika anni uti bir an uti bir kadis da hakkal katla akwai lokacin an samu wasu mutane guda biyu wanda suna kurkuku kuma don hukuncin su kisa ne ba mara bi katla adihi ma sai ya ce a je a kashe ɗayansu fa yuqtal sai aka kashe shi wa amara bil afwi sai umarni a afwa a ɗayan kuma shi kuma fala yuqtalu da aka shi ba a kashe shi ba fa zalika ma'ana al ihya wal imat sai ya ce masa to matsala ka ne ubangiji ka yana kashe da eh kai ina mutanen kurkukun nan guda biyu a ja kawo su aka kawo su to a sare wannan aka sare shi kai fa a ka da ni na tuba to shi kira kyale shi yace kaga na kashe wannan na raye wannan da duk zan iya kashe su da hukuncin kisa ya hau kansu ce ala ana ubi ko umidu to yanzu alamar ya riga canja don haka kuma annabawa daga cikin sifofinsu su ne allah maɗaukakin sarki ya ba su alfatana kowane annabi za ka samu yana da abin da ake kira alfatana wato kaifin kwakwalwa yauwa kaifin kwakwalwa wata special intelligence duk inda ka duba kai karkata suna kallon ka sun san kuma inda za ka dira kuma sun san ta inda za su shawo kanka zara ka sai kenan sai ke cewa to to shikenan na gane na gane na gane to yanzu ka dani ne Allah ban yadda ba kai ne Allah ba me dalili kuma yace a to fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib Allah madaukakin sarki yakan sa rana ta fito daga yamma ta fadi ta fito daga gabas ta fadi a yamma tunda yanzu kai ma Allah ne kai ka fito da taka daga yamma ka fadar da ita wato kenan a gabas to da ka sai ya gaya masa ka kaga wato kenan dalili na hankali ba ma sai an ji ana wani dogon bincike ko wani dogon research ba a'a wannan Allah ya tibi shamsi min al-mashriqi tibi biha min al-gharbi ai idza kunta kama tad'i in har kamar yadda kake faɗa ne min annaka tuhi wa tumitu wai kana kashewa kana kuma rayarwa balladhi yuhyi wa yumit hakikan wanda yake kashewa yake rayarwa huwa alladhi yatasarrafu bil wujudi shine yake sarrafa dukkan abubuwa gaba daya don haka mun ga yana fitar da rana daga gabas ya fadar ita daga yamma da Allah ke baka kai haka amma ta ta fito daga yamma mu ganta ta zo sannan ta abin nan to san haka Allah ce fa bihita allazi kafara sai shi wannan kafiri ko sai dimoce sai rasa yanda zai kama wannan yaro gashi da yaro ne karami a gabansa amma sai rikice ya rasa yanda zai wallahu la yahdil qawmaz zalimin lalle Allah madaukakin sarki wato kenan baya shi da azzalimai ya shirya da azalmi saboda Allah madaukakin sarki ya shi mulki bare ya amfani da wannan dama ya zama ya rudar da mutane ya mai da kansa shi Allah ne to saboda haka sai ya zama wato kenan ya kuskure wallahu ta'ala alam to mu je Allah madaukakin da yake ce auka alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wancan misali an riga an gama da shi amma abin da yake karantar da mu shine Allah madaukakin sarki shine yake kashewa shi yake rayawa annabi ibrahim ya yi kokari bayani a numaru cewa ga abubuwa suna rayuwa yau mu ga an haifi wannan gobe an haifi wancan sannan kuma yau mu ga wannan ya mutu gobe wancan ya mutu to waye yake rayar da su yake kashe su shine ubangiji Allah wanda yake da iko akan kashewa da raya shine yake kuma sarrafar da duniya da wannan ne kuma wato kenan ya rusar da hujjan wannan kafiri sannan sai Allah madaukakin sarki sake ba mu misali na biyu aukan ladhi marra ala qaryatin ko kuma ba za ka gani bane ya Muhammadu wani misali na wannan mutumin da ya zo ya wuce ta wata wato kenan karya wani kauye ko wani babban birni waya khawiyatun ala urusha ala hali lokacin ta kifa wato kenan a kanta in an ce ta ala urusha shine kenan gina nan suna rushewa rufe yana faffaduwa gaba ɗaya gari ya riga ya wato kenan ya lalace gaba ɗaya gari ya lalace ai saki datu su ha rufe su duk suna faɗi ha rana ha katangu duk suna faɗuwa duka ana ya gabarin farfajiyanta fa fa mutafakiran wannan ba Allah sai ya tsaya yana mai tunani fi ma ala amraha ilaihi ba'd al-imara al-azima da gari ne wanda yake babba da mutane cike da sarki a garin da du masu mulki na garin da talakawa da masu kuɗi duka ana rayuwa babban gari amma yau garin gaba ɗaya ya rushe babu kowa babu kowa ko yanzu garin yana ta rushewa gini yana ta faduwa yana ta faduwa babu kowa a ciki saboda ya zo zai wuce sai ya ga garin ka sai ya tsaya dogon tunani sai ke ce a ah, yanzu wannan gari ne ya mutu haka kaga yana misalin da gari ake yi wai kawai ya ta'ala urushiha da ya zana yi tunani sai ce annahu hadhihi Allah ba da mautiya yanzu wannan garin ta yaya Allah madaukakin sarki zai sake wato kenan rayar da shi bayan mutuwan wannan gari to wannan gari dai wasu suka ce a cikin wato kenan misra ne wasu kuma suka ce a'a wancan garin da muka karanta kisan wa'ancan mutanen alamtara ila ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al wannan yan bani isra'ila da suka fito su dubbai din nan suka fice suka bar garin su gaba daya saboda tsoron mutuwa to wannan gari ne tunda duk mutanen dubban garin duk sun fice kamar rage a gari kaga gari lalacewa zai yi kaga da yanzu kamar misali a ce garin nan ne a ce duk mutanen garin su fice su bar garin a bar mutanen da ba su 20 ko talatin ba ya za su da gidaje ba sa in kai maintainer ɗaya naka kawai shi kenan duk gidan zuwa wani ya rushe gobe wancan ya rushe gobe wancan ya rushe haka nan da za su lalace to saboda haka sai ya ga garin ya ce yanzu wannan gari Allah maɗaukakin sarki zai sake raye wannan gari a dawo a ci gaba da activities kamar yadda da ake yi wannan a cikin kwakwalwarsa ya wannan tunani anna yuhyi hadhihi Allah anna bi ma'ana kaifa yuhyi hadhihi Allah ta yaya Allah madaukakin sarki zai raya wannan ba da bauta bayan gari ya mutu gari kan ya riga ya mutu gari ya mutu wasu malaman tafsir suka ce a'a gari ne wanda yake wato kenan bukt nasar ya zo ya ci nasara akan yan bani isra'ila ya yake su duk ya karkashe su gaba daya duk ya karkashe su ya ribace su ya ebe ya zama da su bayi ya kashe matan garin ya kashe yaran garin ya tafi ya bar abin shi kuma wannan bawan Allah ya zo wuce ya ga gari babu kowa kaga abin da abin mamaki to shikenan kana tunanin Allah zai raya wannan ba ba ba matsala ba ma ta hullahu sai Allah madaukakin sarki ya karbi ransa mai ata amin shekara 100 mai kara 100 sun ba ba sa usanin sai ya tashi yana faɗin haka sai Allah wadda ce to bari mu sa misali a kanka shi din sai Allah ya karɓi ransa an ce ya rayu ya Allah ya karɓi ransa shekara saba'in wannan gari kuma jama'a suka sake dawowa aka za ka ta gyaggyarawa abin da ya rushe yau sun sake yanka fuloti mutane suka abin aka ci gaba da rayuwa kafin cikatan shekararsa ɗari kaga an samu shekara talatin saboda haka kafin nan gari ya riga ya jawo jama'a ta dawo an ci gaba da activities kamar yadda ake wallahu ta'ala alam saboda haka yanzu Allah madaukakin sarki ya karbe shi sa shekara 100 thumma ba'athahu sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya tada shi bayan mutuwansa bayan shekara 100 sai ya tashi sai ya ganshi qala sai ya ce sai aka ce masa a harshen mala'ika ba'an Allah kam labista kwanan ka nawa a nan gurin kwanan ka nawa a nan gurin qala labistu mana ba da yau sai ce a kwana ɗaya mana domin da ya tashi ya ji jikinsa wani iri kuma ya ga yanayin ya canja shi da an ce da safe ya zo wucewa la'ala da ɗan ɗumamansa a cikin akwashi irin na daɗin nan an rufe kirif da ɗan ɗuminsa da abubuwansa wasu suka ce akwai inabi akwai asir shine wato kenan an tatse ruwan kaman kaman juice haka da kuma wayansu abinci da haka a ciki mukaddara yanzu a can anan a ce mutum ne da dumamansa a cikin dinsa da dumunsa zubi zubi ya kama hanya zai tafi to kaga da safe fita sannan lokacin da aka tashe shi kuma da la'asar ne saboda haka sai ga yanayin ya canja sai tunani ya ce labistu yauman au ba'a da yomi na zauna a nan yini guda ko kuma wani bangaren yini idan yana contemplation kaga kenan bai samu tabbacin wanne ne ba a cikin kwakwalwarsa bata tabbatar masa da wannan ba bawan Allah kwanan ka nawa a nan gurin sai ga shi kwana ma a yauman ne yini daya aw ba da yau ko kuma wasu yan awoyi tunda ya zo da safe gashi rana ta yi galau za ta fadi bata ma faɗi ba kala sai nan mala'ika sai ya ce masa bal wala ba haka bane to kwana nawa ne a nan sai ya ce labista am shekarar ka ɗari a nan gurin shekara ɗari subhanallah shekara ɗari a nan gurin to ya zan yin tabbatar cewa shekara ta ɗari a nan wurin sai da sai ce masa manzur ila ta amika sharabi kallam mai ta sanna to ga dai ka da abin shanka wannan asir din naka ga shi ta bashi duba shi ga gani ya duba lam ya ta sanna ai lam ya ta gayyar bai jirkita ba babu abu da ya same shi ya duba inabinsa a cikin kwano babu abin da ya same shi ya duba tuffa ko rumman babu abin da ya same shi ko kuma a karshe mu ce ya duba dumamansa dumamen zubi zubi da dan duminsa babu wani matsala lam yatasanna lam yataghayyar bai lalace ba to na zo ne da safe da abinci na na dan ini dai amma ga komai na babu abin da ya same shi ya zan yi in tabbatar cewa shekara ɗari ne a nan gurin ta ce ok saboda abincin ka bai lalace ba shi ya ka ce ba kai shekara kake tunanin ba kai shekara ɗari ba wanzur ilahi marika to duba jakinka ina jakinka din da ya zo akan jaki ne duk ya zo a kan jaki ya haka duba inda ya daure jakinsa sai ya ga ƙashushuwa kawai ya lalace naman ya zagwanye fatar ta lalace gashin ya sai kwarangwal ɗin kan ƙashin kan jakin da kuma wasu ƙasusuwa gashi kuma inda ya daure jakin nasa ga kuma igiyar to nan da fa kwakwalwarsa kuma sai ta buga sai ta buga to kuma sai zo yana tattaunawa da mutumin ya ɗarin na yi da gaske anan gudun ci a ɗari kai mana to a ba me hikimar wannan sai aka ce masa wannan ji alaka ayatul linnas Allah ya ce mun yi maka haka ne saboda mu sanya ka ka zama aya ga mutane ba kana tunanin ya Allah zai rayar da gari ba to kai Allah ya rayar da kai ka mutu anan shekara ɗari Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya rayar da kai bayan wannan to haka za ka zama aya ga mutane shi yasa har kwanan gobe Allah maɗaukakin sarki ba da kisa cikin alkur'ani muna karantawa muna kuma ganin wato kenan abin da ya faru mu kawai guje ba ba mu gushe ba wato kenan muna ta'ajjibi wanzura ila azami kalli jakin duddubi su da suke jikin jakin ga kasusuwa da ya gan su karangwal sun bushe sun busa sun lalace sun yi bari sol ka duba kaifa nunshizuha yaya ne ne za mu ɗago su idan jaki ya mutu kasusuwan ba suna kasa ba sun yi wata watale wannan yana wannan yana wannan yana musamman ma abin da shekara ɗari to wannan kafa sai ta zo ta tsaya kashin kafa wannan kashin wannan kafar ma ya zo ya tsaya wannan ma ya zo ya tsaya wannan sun tsaya ko sai kashin cinya ya zo ya hau kai sai kashin gadon baya ya zo ya hau kai sai kai ya zo so ya zo ya jini shine kaifa ha ai kaifa narfa'uha ko kuma kaifa nunshiruha annashar shine wato kenan yadda Allah zai watsa su ya zama an taro su wato kenan an zo an yi fomin jakin kaifa wani kira zai ce kaifa ha yawwa saboda haka ya za a yi a tattaro su a zo a sake yin sabon jaki aka ce ga kashin ka duba ka gani suma mana su halaman bayan wannan kasusa sun zo sun jajjani sun jajjani yanzu an samu mai kwarangwal ko skeleton sannan sai Allah ce na tsuha lahama sai muka lullube shi kuma da nama yana kallo a idansa sai ga nama ya zo ya mamaye jikin kashin nan ga jaki ya tashi kawun kashi sosa sun tashi naman jikin ya zo ya lullube sannan kaga mai sai ya taba shi batun da jikin nama ne kawai sannan daga ba Allah maɗaukakin sarki ya kawo fata ya lulluba masa sannan jaki ya kuka ya kuka ya kuka ya eh, yi tsalle ya gan shi jakinsa ne kuma exactly jakinsa nan da ya sani din kuma shi ne tun mana su halama to saboda aka sai yanzu aka ce masa to ba ka yi tambaya kai annahi hadihi lahu ba da mota ba wannan garin ya Allah madaukakin sarki zai raya garin bayan mutuwansa to yanzu ka yadda Allah zai raya kai dai ka mutanen shekara ɗari Allah ya raya da kai lalla baka ga lokacin da aka raya da kai amma jakin fa ka ga yadda aka raya da shi ko eh to to yanzu ka tabbatar da wannan Allah shi yake rayarwa yake kuma kashewa Falon ma ta bayyana da lokacin da wannan lamari ya bayyana a gare shi ƙala sai yazo yana cewa alama annan Allah ala kulli shay'in qadir tabbas na san cewa Allah maɗaukakin sarki wato kenan yana da iko akan komai ana a'lamu ilmal yaqin wato kamar eh, abin da da ba ka riga ka san shi a theory to sa ka za ka yi shi practical kaga ka tashi daga ilmul yaqin ka tafi mai ainihin yaqin ko yawa ilmul yaqin shine ka san abin a ilmace ainihin yaqin kuma kaga abin a aikace a idonka to saboda yanzu ya tashi daga wancan wato kenan ya koma wannan kenan alama anna la ala kulli shay'in qadir na san Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai din nan yanzu na ga practical yadda Allah madaukakin sarki yake yin abubuwansa saboda yanzu me rage sai ya hau jakinsa ya kuma kada ya koma gida da zarin zai koma kuma zai wuyo ta wannan karya din da ya zo wucewa zai ga kuma ya ga gari kuma ya sake dawowa ya wuce da duk abin da ake na hayaniyar gari kuma ana yi keda da cikin gari ya ga jama'a ana walwala kuma an ci gaba da yan kasuwa suna yi yan waye suna yi yan makaranta suna yi fada tana nata abin masu angwani suna nasu manoma suna komai da komai duk abin da ya sani a cikin gari sai ga duk ana yi yadda Allah ba da kuji zaki ya raya shi ya raya jakinsa ya kuma raya wato kinan wannan garin su haka nan ya kusa wato kinan ya tafi nasa garin shi kuma a wani riwayan aka ce ya tafo aka ce wannan mutumi da abin da ya faru da shi wasu suka ce uzairu ne wasu suka ce kuma irmiya saboda qur'ani bai ayyana sunan kowa ba yawwa don haka wannan istinbadat ne na malamai wanda zai iya dacewa zai iya kuma kuskure kuma za a iya samun sabanin bincike to amma wanda suka fi karfafawa babu nasi na qur'ani ko na hadisi cewa ah, uzairu ne bayan ya tafi garinsu an ce haka ta faru da shi yana ɗan shekara arba'in sannan kuma ya bar matarsa a lokacin tana shekara ashirin da biyar ya bar 'ya'yansa guda biyu ɗaya ɗan shekara hudu ɗaya ɗan shekara biyu aka yi bar 'ya'yansa ya tafi saboda lokacin da ya dawo cikin nasu garin tun daga kofar bayan gari tukun ga gari ba irin yadda ya sani ba Ya ka inda ya samu gari tun da gari na karuwa yana karuwa yana karuwa na karuwa duk inda ya san gonakin su da suke noma yanzu da gidaje ne sadaka layukan da ya sani ba su bane hakan nan da ya shigo jama'ar ma sai ga mutane suna ta wuce bai san su ba su ba kuma suna masa kallon wani iri ba su gane shi ba tashi dai bako ya shigo musu garinsu. shi kuma yana da gadara shi ma garin ya shigo kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa matarsa da 'ya'yansa guda biyu nan babu wanda ya mutu suna kuma gidan tafiya yake tafiya yake tafiya yake tinkin sinkin har Allah maɗaukakin sarki shirya da shi ya zo bakin anguwansu ya ɗan gaggane wasu ɗan alamomi ya je ƙofar gidansa ya tsaya gida ya canja entirely don haka me ya faru ya tsaya na tunani zai shiga gida kai tsaye a'a sai ya sallama mai kake nema ba Allah ce ne ce na neman gidan Uzairu ne aka ce ga gidan Uzairu nan da ya sallama yaro ne ya fito ai tsoho ne ya fito ɗan shekara hudu a duke a duke a duke ce yaro me kake nema shi kuma ya ya zo ɗan shekara 40 <laughs> yaro me kake nema ya ce nan na gidan Uzairu ce nan na gidan Uzairu kawai sai kama hanya zai shiga ce ina za ka shiga mana gida kuma sai ce aini ne uzairu ya ce ya ce ya abdallah la hazi abi karka ka yi min isgilanci inna abi ka tuwfiya منذ sha balla ta أراك شابا لا تجاوز أربعين من عمرك baba ya mutu tun shekara ɗari ga ka yaro ƙarami ina ganin ka ba ka wuce shekara arba'in ba a ganin kan nan kuma yanzu kai da ka zo ka ce mana <laughs> kai ne ce wallahi ne uzairu zai tsaye yaron babu da wai mai ake ne wai wannan ne <laughs> wai shine babanmu rikici da harbewar Allah ta fito ita kuma 'yan shekara nawa 125 ko 125 ta ce me ya faru to kaga itan daga ganinsa dole sai abubuwa sun dawo mata illa iyaka ba za ta yadda wani ne saboda ya riga wuce hankali me yake faruwa a shiga shiga shiga shi ta kalle shi ta kalle shi ta kalle shi ta ce tuwon kai uzairu ne akwai alama kaza kaza kaza kaza a jikinka aka tabbatar da alama saboda haka aka yi admitin dinsa dole a gidan haka Allah ya jarabi bawan Allah ne ya zauna a gidansa yana ɗan shekara arba'in ya ci gaba da riwaya da matarsa ya shekara 125 ga 'ya'yansa kowanne ɗan shekara 100 da ɗugo haka ya rayu a cikinsu har zuwa wani lokaci to kaga wannan shi ma akwai wato kenan kudura ta Allah madaukakin sarki wanda ke nuna Allah mai iya rayarwa ne saboda mutanen makka suna inkarin Allah madaukakin sarki zai rayar da mamaci ba su yadda da tashin alkiyama ba mutum zai dauko kashi ya zagura na bisa sai ce kai eh, eh, annabi eh, mai ce menene ya ce masa man yuhi li zama wa hiya ramim waye zai rayar da wannan kashin ya riddige ya zaba a jefe a ban kasa bai san cewa yuhi halabi an shaha awwala maratin ba ubangijin da ya farar da wannan farko shine wato kenan zai rayar da ita to idan Allah yana da iko akan rayarwa da kashewa to akan me iko ba shi da iko hmm? da haka shi yasa yake cewa alam annallaha ala kulli shay'in qadirun daga yau na samu yaqini cewa Allah madaukakin sarki akan komai wato kenan mai iko ne ko duk da malaman usul malaman tauhid suka ce al-qudratu tata'allaqu bil mumkinat kudirar da Allah maɗaukakin sarki yake da ita Allah na da iko akan komai amma tana fara da abubuwa masu yiwuwa banda gairul mumkinat mun gane wannan to masha Allah mu je وإذ قال إبراهيم رب, رب أرني كيف تحيي الموتى جبل منهن جزءا ثم دوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم الله بارك sarki ya ce wa isgala tuno lokacin da annabi Ibrahim yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta ubangiji ina son ka nuna mana yadda kake raye macece Allah ina son ka nuna mana ka nuna min in gani da ido na yadda kake raya matacce kaga wannan ma kisa ce wadda take damfare da maganar mutuwa da rayuwa da yadda ubangiji Allah yake kashewa yake kuma rayawa raka ibrahim uban annabawa da kansa yake wannan tambaya Allah kai nake tambaya ka nuna min yaya kake raya matacce Fala <coughs> sai yake cewa awalam tumin a'a to baka imani ina yin hakan bane Hmm? kala bala sai ce eh na yi imani eh na yi imani kenan yanzu annabi ibrahim already yana da ilimul yaqin saboda shi dama can manzo ne na Allah madaukaki zaki kuma uban annabawa kuma kakan annabawa saboda haka yana da ilimi amma yana wannan tambayar ne saboda ya kara samun sakankan cewa ya samu wato kenan abin da ake kira ainihin lekin ko kuma ma ya tsallaka daga ainihin lekin ya je haƙul yakin to da ka yanzu abin da yake nema kenan ne Allah ya tambaye shi awalam tu'min baka yi imani ba ba la bala ce eh, eh haka ne na yi imani in haka ce awalam tu'min baka yi imani ba me ya kamata ya ce ya ce da Hausa yanzu ce masa kai ba ka je makaranta ba ne, kuma ka je me ka ce ka ce eh na je ko in baka je ba sai ka ce a a ban je ni ba yau sadaka ba zai ce awalam tu'min bai sai ce na'am ba baka yi imani bane in yace eh a in yace na'am to kaman bai yi imani ba kenan sai ce bala eh haka ne nayi imani kenan eh, ai kala bala da amantu na riga na imani walakin li yatba inna qalbi to amma tunda ka riga ka imani me yasa kake wannan tambaya Allah ya nuna maka inda yake rayarwa sai ce ina wannan tambaya ne don zuciyata ta samu ƙarin nutsuwa don zuciyata ta samu ƙarin nutsuwa wasu suna fassara wannan da cewa kamar annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yana shakka ne to kuma shakka dangane da sifa daga cikin sifofin allah kafirci ne yanzu idan nazo ina shakkar allah yana kashewa ko yana rayarwa kafirci ne wannan ina shakkar allah yana da iko akan kaza da kaza kafirci ne sadaka yaqini ake da shi cewa Allah shi yake yin kaza to idan wani daga cikinmu zai yi shakka a wannan sifa ya zama ya kafirta to me kake tsammanin annabi kuma daga cikin annabawa sadaka wannan ba zai zama wato kidan ma'anansa shine annabi Ibrahim yana shakka ba a'a yana da asalin yaqini kamar da muka bayani a farko yana bukatan wato kenan la yatma inna kalbi zuciya ta ta kara samun wato kenan tabbaci in tashi daga ilmul yaqin in je aina yaqin ko yau in tashi daga ilmul yaqin ila ainihin yaqin yadda ake ta wannan shine misali wuta mun san wuta kowa yana ya san wuta kowa ya san kuma wuta tana konawa haka dai ko ba haka ba kaga wannan ilmi yaqin kenan ran da aka ɗauko abu a gaban ka aka sa a wuta ku ta kone shi yanzu ka samu me ainihin yaqin ainihin yaqin ka tabbatar da gashi a gaban ka ta kone ran da kuma aka yi rashin sa'a ka fada cikin wa ta kone ka kai ka da kyar likitoci suka samu ka ka samu me haƙul yaƙin saboda haka wannan duka mataki ne ɗaya bayan ɗaya na imani dangane kaga wanda ya ganta imaninsa ba zai kai na wanda ya ga ta kone ɗin ba wanda ya ga ta kone imaninsa da wuta ba zai kai na wanda shi da kansa ne ya kone ba ya riga ya samu wani out of uh, experience kenan kala sai Allah madaukakin sai ce to shikenan ba matsala fa kus arba'atan min at-tayri ka je ka samo tsuntsaye guda hudu tsuntsaye guda hudu hunna ilaika ai ma'ana qat'ihunna ka yayyanka su ka yayyanka su ka yayyanka su haka na abdullahi dan abba da ikrima da gairihim da wani su suka ce wa qala al-auf an ibn abbas hunna ilaika ai hunna ko waya ka je ka daddaure su bayan ka kawo su ka daure su kuma ka yayyanka su bayan kayan yanka su sun maji ala sun ala kulli jabalin min hunna juz'an sai ka wato kenan tsuntsaye ne guda hudu ka samu ka yanka ne ka daddatsa shi gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun sai ka ɗaiba wannan ma ka yanka shi gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun wannan ma ka guda hudu ko sai ka zo ka zuba su sai ka gauraya ka gauraya ka gauraya shi kenan sannan zama ja'ala ala kulli jabalin min hunna juz'an sai ka ɗiba haka ka zuba kan wancan dutsen ka ɗiba haka ka zuba kan wancan dutsen ka zuba akan wancan dutsen ka raba naman ko kuma a tattare gaba ɗaya su mara hunna sannan sai ka kira su an ce annabi ibrahim ya yi hakan nan wasu littattafan tarihi ko kuma abin tafsir suna nuni cewa ya ɗauko ɗawusu da hankaka da da da menene da zakara da menene na hudun kuma da zakara ko da mikiya wannan riwayan haka ta zo da shi akwai kuma wanda ta ce na hudun ba mikiya ba ne kirkir ne shine wato kenan wannan na eh, yake kiransa ne mai abin a kaɗin nan kumare kumare shine kirkir aka shi aka hada a yayyanka ya ajiye su sannan ya rike kan kowanne daga cikinsu kawukan gasu a gabansa a hannunsa saboda ka sai Allah maɗaukacin sarki ce sun mada uhunan sannan ka kira su ka ce zakara ko kuma ka ce su ko ka ce eh, mena ne ki hmm, wannan kirkir din nan kumare ka kira su in ka kira kowanne ya a na ka sa'ayin za su zo maka suna tafi za su zo maka suna tafi yanzu Allah maɗaukakin sarki bai ce maka ya ati na ka tsairanan ba ba za su furo ba da in za su furo wala Allah za su iya rikitarwa kana kira firar ya fito za su iya rikitar maka ba za ka ga lokacin da duk halittar za ta haɗu ba yana iya yawa wani ne daban ya zo maka amma aka ce ya ati na ka sa'ayin za su zo suna tafiya da kafarsu ka lokacin da annabi ibrahim ya kira zakara sai ga ga naman zakaran da yake kan wannan dutsen da wanda yake kan wancan da yake wanda yake ce sai wannan ya taso wannan ya taso wannan ya taso sai su sadu wannan ya joni da nan ba ka datsa haka haka haka ba nan in ya taso ya joni da nan wannan ma joni da nan wannan ma joni da nan hakan nan sai ya gama jonuwa kana kallo dangir dangir dangir da kafarsa zai zo har gaban ka sai kuma ya bukaci kansa sai ka jona masa ka sai ya koma gefe in ka kira dawus shi ma haka dan zai zo shi in ka kira ɗaya shi ma hakan nan zai zo shi to kaga wannan Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa wata kudurarsa wadda fa duka misalai ne Allah maɗaukakin sarki yake barwa amma asalin rayarwan duba wannan bane saboda inna ma zara shi an kula kula lahu kun na ce rayu kawai shi shikenan sai rayuwar ta kasance kawai al'amari ne wanda Allah ke nuna mana ikonsa dan ya kara mana wata kenan imani wa alam annallaha lalle ka sani Allah maɗaukakin sarki azizun buwayi ne hakimu kuma wato kenan gwani ne a cikin dukkan lamuransa Allah madaukakin sarki Allah ya galibu shay'un babu abin da yake rinja a kansa wala yamtani min shay'in babu abin da kuma yake hannuwa a gare shi wa ma sha'a kana bila mumani'in duk abinda da Allah madaukakin sarki so shi yake faruwa ba tare da wani ya isa ya zo ya hana ba la'annahu al-qahiru li kulli shay'in hakim kuma shi mai rinjaye ne akan komai kuma shi gwani ne wato kenan a kawali a cikin ayyukansa a fali da kuma da a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa wa shar'ihi kuma duk abin da Allah madaukakin sarki shar'anta na shari'a za ka samu wato kenan akwai gwaninta a cikinsa sa wa qadarihi da kuma duk abin da ke Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara to shi ma za ka samu akwai gwaninta a cikinsa wato kenan saboda Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai to mu je malam مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله رب مثل الذين ينفقون أموالهم misalin waɗanda suke infakin dukiyarsu fi sabilillahi a wajen ɗaukaka addinin Allah ka nan bai masa kaidi ba yace fi sabilillahi a wajen ɗaukaka addinin Allah ko ma menene sun yi dan Allah sawa'un a ci da marayu ne sawa'un a ci da miskinai ne sawa'un a kula da harkar ilimin addinin musulunci ne ko a karatun alkur'ani ko sayowa littattafai na addini ko gina masallatayya ko taimakawa dalibai masu karatun addini ko taimakawa malamai don ci gaba da karantarwa na addini ko kuma a wurin jihadi duk abin da za a yi musulunci ya dan gusa gaba ta koma wace hanya ne ko kuma musulmi su gusa gaba don su ji daɗin ci gabantar da addinin musulunci to duk wanda zai yi hakan nan shi da ya fi kuna amwalahum fi sabilillahi kuma ya zama an yi shi da niyya kyakkyawuya wato kenan ya zama an yi shi dan Allah Allah kadai aka fuskanta babu riya a cikinsa babu wato kenan kafafa babu nuna isa babu nuna neman gwaninta babu kuma neman yabo to duk wanda suka haka fi sabilillahi Allah madaukakin sarki ce zai karbi wannan sai ba da misali kamar sala habbatin kamar misali wato kenan kwaya ce an bata saba sanabil wanda take tsirar da wato kenan zangarniya guda bakwai mutanen suke nan wa gero za su kowa fahimtar wannan aya din saboda gero za ka iya shuka kwaya ɗaya idan ya fito sai dinga handuwa ya handuwa ya handuwa zai yi kara bakwai in dai da taki a gurin zai iya yin kara bakwai to in yi kara bakwai din nan fi kullu sumbulatin mi ato habba a kowane zangarniya ɗaya a sami kwaya ɗari ko in ka ɗauki kan gero guda ɗaya ka rika tsincewa kwaya geron kwaya geron kwaya geron kwaya geron ai an ce ɗari ma an taɓa an taƙaita maka misali ne ko an takaita misali ne don zai iya yi a samu kowane a samu kwaya dubu a kowanne gero ya yi kyau kai kwaya daya za ka iya samun kwaya dubu a ciki amma sai aka yi baka gajeren takardira ka tafi kullu sun bulatin ta habba yanzu kwaya bakwai zangar da bakwai ko ne kwaya ɗari ka an samu kwaya ɗari bakwai kenan to hakan nan ne in ka shuka kwaya ɗaya za ka samu kwaya ɗari bakwai to haka in ka ɗauki naira goma ka bayar za ka samu naira goma naira goma naira goma sau ɗari bakwai wato kina a matsayin ladanka ai haza masalan da rabahu Allah ta'ala <coughs> litad'ifi sawabi wadda misali yadda Allah madaukakin sarki ya saba shi wadan yadda yake nuna yana ninninka mana lada liman faka fi sabili ga duk mutumin da ya dauki dukiyansa ya ba dan addinin sai ci gaba wabti ga amurdati kuma ya yi dan neman yardar Allah maɗaukakin sarki wa inal hasanata domin shi kyakkyawan aiki to za afu Allah yana ninka ta bi ashari amsaliha sai ta kai ninki goma kamar misalinta ila sabu mai ata da'ifin zuwa wata kenan ninki 700 daga asalinsa shine man ja abil hasan falahu ashara amsaliha ko duk wanda yake alkhairi za a bashi goma to goma ne za a ninka ta ta zama wata kenan 700 sannan kuma za ta iya haurawa haka da haka shi sake ce masal ladina amma lafi sabilin lahi. sa'id bin jibairin yake cewa fi lahi duk abin da aka bar a da'ar Allah maɗaukakin sarki wannan kuma ce ya ani bihi al-infaq fil jihadi mutum ya ɗauki dukiyarsa bayar dan yi jihadi min ribadil khayli wajen wato kenan tanadan dawaki da za a tafi yaki da su wa idadis salahi da kuma tanadin kayan fada da za a yi amfani da su wajen yakan kafirai wa gairu zalika da wani wannan to su ne ake nufi wato kenan fi sabilillah abdullahi abbas yace al jihad wal hajj ana nufin mutumin da ya dauki sa ba aka yi jihadi ko kuma ya tafi aikin hajji domin shi ma wato kenan aikin alkhairi ne to in mutum ya wannan yudhifu eh, dirhama Allah zai ninninka dirhami daya fihi ma a cikin wayannan abubuwan da jihadi da aikin hajji illa sab'atu mi'adafin sai ya kai ninki 700 ko kuma sama da abin nan dan yake yake cewa ka sala habatin an basu sama da salabila fi kulli sumbulatin wato mi'ata habba wa hadha al-maslu ablagu fi nufusi wannan misali da aka saba ya fi kaiwa matuka a cikin zuciyar mutane min zikira adadin mi'a misali a ce duk wanda ya bada eh, naira goma dan addinin Allah abin Allah zai bashi naira ɗari bakwai to a ba a yi haka ba sai aka ce kawai misali a shuka gero ya fito da kwaya sannan kwayar a ya fitar da eh, kara guda bakwai sannan kowane kara akwai har a kai ka zuwa wato kenan ɗari bakwai ɗin wato an yi tashbihi tashbihi ma kuma a tashbihi a tamfili saboda waƙi'a ne aka ɗauke ta birin mati ha aka kamanta ta da wani abu kuma shi ba birin mati saboda tashbihi a nan ya fi shiga kwakwalwa don kullum ai misali tashbihi ana yin misali ne da abin da ka sani don a kai ka zuwa ga abin da baka sani ba babu wanda ya san yadda Allah yake bada lada amma ya aka ce maka ga misali yadda ake yi to za ka fahimci cewa hakan ne sannan kuma Allah maɗaukakin sarki bai tsaya a nan ba sai ce wallahu yudha'ifu liman sha. Allah yana ninkawa ga wanda ya ga dama kenan ba zai tsaya a ɗari din ba zai tsaya a ba gwargwadon ikilasinka da kuma da ka samu dukiyar ta hanyar halal Allah ba da kuma take zai ninka zai ninka zai ninka zai ninka illa masha Allah amma wani an bada misali ne gwargwado na hankalinka wato kenan zai iya fahimta ya zama kuma wato kenan ya ɗauka wallahu wasi'un lalle Allah madaukakin sarki mai lauci ne yanzu misali ka ba da naira ɗaya an baka naira ɗari bakwai in ka ba da naira dubu ɗaya fa za a baka naira dubu ɗari bakwai in ka ba da miliyan fa za a baka mai miliyan 700 kuma wannan shi ne ɗaya daga cikin gajeren takardun sai ce wallahu yu da'ifu Allah zai iya ninninkawa kenan zai iya wa in ka ba da miliyan ɗaya addini musulunci ci gaba za a iya baka sama da miliyan 700 wannan a cikin ninkin Allah madaukaki in ka ba da naira ɗaya za a baka sama da naira 700 duk wannan Allah madaukakin sarki amma to ita ina zai fitar da wannan ce maka wallahu wasi'un Allah mayalwaci ne komai da ka gani na sani ko ba ka bane dukkan da muke da duniyar nan ta waye ne ta Allah madaukakin sarki saboda haka mayalwaci ne alimun kuma masani ne ya san maganar da yake yi ya san zai iya ɗaukan wa'annan ladan ya baka idan ka yi wannan aikin shi yasa yi wannan magana sannan kuma ya san duk hanyar da za a bi ya zama an tsara maka abubuwanka to saboda haka sai ya zama kana da sika akan cewa lalle Allah zai sa me yasa ka ga na farkon suka dinga daukan dukiyarsu suna barwa don taimakon addinin musulunci saboda tsananin yakinin su da wannan al'amarin kaki misali Abu Talha gona ce ke da ita katuwa a ciki za ka samu akwai inabi akwai dabino akwai rumman akwai tufa akwai kome da kome ma kekiya ne wato sai kenan sai an saukar da aya shige irin wannan Allah madaukakin sarki yana encouraging mu'mini su je su aiki fi sabilillahi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah madaukakin an ce man zalla zai yaqridu Allah qardan hasana ce Allah yana son mu bashi bashi ce to na bada gona ta <coughs> katuwar gona ne komai akwai a cikin ta a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin bakin kamar yadda bahaushe ne ce wai wai wai wai wato akwai abin al'ajabi kenan duk wannan fi sabilillah ya ce fi sabilillah sau da aka gona aka dinga amfani da ita a wajen wato kenan sarin wato kenan tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam dan a ci nasara ya da addinin musulunci me yasa sayyidina usmanu lokacin da za a tafi jaishil usra ya kawo doki hamsin da eh, hamsin da kwadari biyar doki doki doki ɗari biyar ya kuma ce duk wanda ya hau zai ɗauki ɗawainiyan cinsa da shansa har a je jihadi a dawo lokacin da za a je yakin tabuka saboda sanin wannan irin ladan ne dukiyan da ya tunkudo annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin ya bashi mamaki yace wallahi ma darra usmanu ba adal yau ma fa'ala daga yau duk abin da usman ya aikata ba da cutar da shi a rayuwarsa ba usman ya zama dan aljanna ya zama dan aljanna eh me yasa haka saboda yaqinin su da irin ninkin da Allah madaukakin sarki zai ba su akan wannan sai na abakar mai faru kullum aka ce ayi aikin alkhairi sayyidina umar ashe shi lura da abubakar yake so yake yi yi ninkin na abubakar saboda tun daga lokacin da ka san sayyidina umar shine na 40 a shiga musulunci abubakar kuma shine na nawa shine na daya ko yawwa ne na ɗaya a cikin dattawa sayyidina ali na ɗaya a cikin yara na na khadija ta ɗaya a cikin mata idan kuma mun bi shi dalla dalla khadija ta farko yawwa ali bin abi eh, zaid na biyu ali bin abi talib sannan na abubakar saboda daga cikin gida abin ya fara matarsa yaransa kaninsa ya gama da su sannan sai fito waje number 1 a waje shine wa sayyidina abubakar da haka masu tsara suka ce eh, ibn hisham ya ce eh, khadija ta farko a mata zaidu na farko a cikin mawali ali bin abi talib na farko a cikin yara abubakar na farko a cikin dattawa kaga shine na farko sayyidina umar shine na arba'in a musulunta amma tun da ya shigo musuluncin nan yake jan mazaje yana tunkudawa bayansa yawa na yi tun tunkuda baya ja da sai da ya zo an ce abubakar sai a cewa sai a ce umar da aka ce na iyan kokari na in jawo abubakar din ma ya zama umar ne za a <laughs> fara fada shi kaɗai yake wannan competition din Allah ba wanda ya sani sai radda aka zo za a yi wannan jeshil usra ya ce aliyom eh, asbiku abubakar in sabaktu hulyoma don shiga gaban abubakar in har na shiga gabansa a yau fara ka je gidan sai ce menene menene menene ake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo taimako <coughs> za a jihadi aka tara masa duk dukiyar gidan ya raba biyu kinkimo rabi ya kawo a shi sai na baka da ya gida ce menene a cikin gida aka tara kome da kuma ya kinkimo ya tabo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya fahimtar da shi wannan dan sai tara su ya ce musu ma ya ce <coughs> Eh, ya umar ma tarata li ahlik kaka wannan irin dukiya mai kamar gidan kai sai ce mislahu na bar masa misalin wannan rabi biyu rabi raba biyu ne na kawo rabi ga wannan sai ce masa ya abubakar ma tarata li ahlik sai ce taratu lahum allah wa rasula na bar musu allah da manzon sa ba abu da na rage sai na mura ya shiru ce wallahi daga yau na sallama ta rahimallahu abubakar yau kan nasu tun da ban wuce shi ba ba ta sake wuce shi ba to zildin da muke so a fahimta ne cewa ne da suke da shi wajen Allah zai yi musu irin wannan ninki ninki ninki din in sun ɗauki dukiyarsu sun bayar dan addinin musulunci ya ci gaba na fata muna fahimtar wannan to haka shi sake cewa wallahu wasi'un Allah mai yalwaci ne zai iya bawo kowa ninkin din zai iya barwa a kowa ninkin din a to ka duba mana tsarin da aka yi na na aljanna ka auna misalin mutanen duniya ɗauki misali a ce duk musulmin duniya kowa dai shiga aljanna dama can tsarin da allah maɗaukaki sarki a aljanna ya tsara ta kowane mutum ɗaya a duniyar gaba ɗaya ma duk wanda zai zo duniyar nan yana da gida a wuta yana da gida a aljanna yanzu ni ma ina da nawa gidan a wuta ina da shi a aljanna kai ma kana da shi ke ma kina da shi a wuta da aljanna saboda haka za a yi tawarus in yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wata an girgide ba wanda zai fito anan yayi nan to <coughs> gidajen yan wuta da suke aljanna sai a bawa yan aljanna gado kana da gidanka ai eh sai a kara maka daya ko a kara maka biyu yan aljanna yan wuta ma su ma haka gidajen yan aljanna da ba su shiga wuta ba sai a bawa yan wuta su ma su ci gado to aljanna guda daya kawai da hadisin wannan mutumin ya nuna cewa mafi karancin aljanna ita ce misalin duniyan nan sau goma da aljanna guda ɗaya kenan kuma ta talaka to kaga wani aljanna sa ta ninka haka sau ɗari kuma duk Allah maɗaukakin sarki ya tanade su ya tanade duk abincin cikinsu da ƙoramu da dabbabi da mene duk kayan ni'ima ya tanada saboda haka mai iya ninka maka ne shi ya san yadda ya tsara kayansa kuma shi ya san iliminsa ya san abin ba za hankalinka ba zai iya ɗaukawa ba zai iya ɗaukawa ba ko a nan duniyar ba mu je lahira ba masu binciken falaki suka ce mana in kaga cinkus hasken tauraro guda ɗaya to miliyoyin taurari ne a gurin saboda nisan su ne kake ganin su kaman guda ɗaya kuma kowace ɗaya akwai tauraro guda ɗaya wanda za ta yi duniya nan da muke ciki sau goma wata sau ɗari saboda in su ma aka bar mutane a za su gamsar da mutane Allah ka iya san abin da yake cikin wato kenan sararin saman nan duk kuma wani a sama ta ɗaya ne ba a je sama ta biyu ba ba a je sama ta biyu ba saboda haka dole mu samu yaƙini wanda zai iya ba mu dama mu ɗauki dukiyar mu mai aiki da ita don addini musulunci ya ci gaba to mu je mala الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما madaukakin sarki ce alladina a amwalahum wayannan da suke daukan dukiyarsu wato kenan suke ciyarwa fi sabilillahi dan addinin Allah ya ci gaba kaga wannan Allah madaukakin sarki yabon su yake yi yabon su yake yi sannan sun malad bi una ma fako manna sannan abinda suka yi infakin nan ba su bi shi da gori ba wala azab ko kuma wato kenan cutarwa almannu shine gori ka ba mutum riga daga baka zo ka ce ni ne da bashi riga ka ba shi buhun shinkafa ka zo ka ci ni ne da bashi shinkafa kana wasa gori ba ne maka kaza ba ba ne maka ina ruwanka ina ce da kayi kuma kayi dan Allah ko saboda haka duk wanda yayi wani aikin alkhairi sai ya zo ya yi gori to fa ya rusa ladansa siffar wanda Allah yake ba su ne sun malabi'una ma an mannan wala azam sannan ba za su bi abin da suka yi infakin nan da gori ko kuma cutarwa ba ka ba shi kam amma ka cutar da shi ka taimaka masa kam amma ka yi wani dalilin da ya rasa gidansa ko ya rasa dukiyarsa ko ya rasa menene ko ka taimaka masa don saboda me bayan da ya iya musamman a cikin wannan zamanin namu duk lokacin da aka ka shiga takuri ka rasa inda za ka yi kai kace za ka daga gidanka ka sayar ko bayan da ka iya kaga idan misali gidan naka nan zai yi dubu ɗari sai wani ya zo sai ya ce ya saye shi dubu ɗari biyu kaga akwai nau'i na taimako a nan idan ka iya karbi gidan damuwar ta sannan zai dauki dubu ɗari farko ya yi dubu ɗari ta biyu kuma zai je sai wani gida don allah baka taimaka masa ba to amma da yake ɗabi'ar mu a nan shine da damuwa ya yi ko bayan da iya sai ya sayar gidan nan zai yi dubu ɗari kana zuwa sai ka ta dubu ashirin da biyar ka ce ba za ka kara ba a cije a cije da ka ce ka kara biyar ai yanzu kuɗin ne matsala kaza kaza babu kuɗi a ƙasa bene ne menene hakan ma ni ina ganin kawai na taimako ne da kyar da masu sa baki da mai ango da waye da waye a kai ka dubu hamsin ka dauko dubu hamsin ka bashi ka taimake shi amma kai mai ka bibiye shi da cuta ka bibiye shi da cuta bayan da ya kuma naira dubu hamsin din nan ba za ta biya masa bukatarsa ba ballantana kuma ta nema masa wani gida to kaga ba a son wannan ba a son gori ba a son wato kenan abin nan kalmar mannu tana nufin gori sannan kuma tana nufin baiwa Allah madaukakin zai kije wala kad manna ala Musa wa Harun <coughs> mun yi wa annabi Musa da Haruna baiwa ai eh baiwa kyauta kenan ko kad manna Allahu alaina Allah ya yi mana baiwa ko sannan kuma manna har yanzu ita kuma tana nufin wato kenan gori ya danganta ga siyaqul kalami wato kenan inda ya tafi don haka mai ishirina yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa mannun wala mannun wa safun wala atubu annabi yana da mannu annabi bashi da mannu annabi yana da kau da kai annabi kuma baya laifata mutane wa mannun wala mannun wa safun wala atubu mannu ta farko shine mai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta yana kyauta man na kuma gori annabi sallallahu alaihi wasallam baya gori sadaka in mutum zai yi aikin alkhairi ma wani to ya tabbatar abubuwa guda biyu su shiga ba kar gori ya shiga kar kuma a dalilin wannan taimako ya kuma cutar da wannan mutumin da aka taimaka masa saboda bayan da ya iya mun gane wannan to in ya cire wa'annan abubuwa guda biyu yanzu ya shiga cikin wanda Allah yake ban su a wannan ayatin <coughs> allazina yunfiquna amwalan fi sabilillahi thumma la yunfiquna ma anfaqu mannan wala adha to su wa'annan da ba sa yin wannan gori ba sa cutar Allah ce lahum ajruhum inda rabbi ladan su yana nan aje a gurin ubangijin su ladan su yana nan a aje a gurin ubangijin su ma'ana special kula ake musu da shi yana nan a gurin Allah an aje musu don haka ranar lahira wala kohun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su babu kuma wato kenan bakin ciki idan ya zama siffar ka ne haka taimako kake kullum fi sabilillahi to idan ka zo mutuwa mala'iku za su maka albishir za su maka Allah ta kafu wala ta hazanu kaufu a nan shi ne wato kinan na abin da za su fuskanta idan ka mutu akwai matsaloli daban-daban tun daga ɗaukar rai akwai matsala sannan bayan an ɗauki rai zaman cikin kabari akwai matsala bayan zaman cikin kabari tashin kiyama akwai matsala in an fito tashin kiyama tsayuwar kiyama ɗin akwai matsala in an gama wannan tsallake siradi akwai matsala to wa'annan duka matsaloli matsaloli matsaloli ne Allah ya ji kan bai a masallacin nan lokacin da yake wa'azi yana cewa tarko ne na Allah mai yawa ne kun ja in ka wuce wannan ka ji ka cikin wani daga in baka samu matsala anan ba zai iya ka samu anan in baka samu anan ba zai iya ka to amma masu wannan sifa Allah madaukakin sarki sai ya ce fala khawfun alaihim ba su da tsoron wannan abu babu daya malaku za su ba su albishir Allah ta kafu wala ta hazanu don haka sai ce falakum alaihim wala hum yahzanun kuma huzunu kuma shine abin da za su bari a duniya <coughs> matarka da 'ya'yanka da kuma wasu ɗan dukiyar da kaɗan tara duka allah maɗaukakin sarki zai ɗauki ɗawainiyar kula maka da 'ya'yayenka sawa'un suna da kuɗi sawa'un ba su da kuɗi allah zai ba su imani ya ba su dauriya ya kuma febi musu hanya a hankali a hankali a hankali sai kaga sun zo sun zama wani tsaya a duniya kuma Allah ba zai ba da shaidan nasara ya rinjaye a kansu ba irin abin da baka so din wanda kake tafafutukan yaran nan su bi kan hanya yaran nan su bi kan hanya da taimakon Allah maɗaukakin sarki yaranka ba za su yi galgal ba ba za su zama suna da mummunan ƙarshe ba ko da sun samu matsala ta wahalar talauci da kunci a farkon rayuwarsu amma karansu zai kai sulle har ma zai yi gaba wato kina a ƙarshe shine ma'ana wala kofin alaihim wala hum yahzanu wallahu ta'ala alam qaulun ma'rufun lokaci to alhamdulillah <coughs> za mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa Allah sa mu yi amfani da shi abinda muka kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ganar da mu kuskure ba mu ikon gyarawa kuma ya yafi mana Allah muna roƙon ka ka gane da mu wannan abubuwan da muke karanta wannan Allah ka shirya da mu da shiryen da ke cikin wannan karatu Allah ka ba mu ikon aikatawa alhamdulillah yau muna tambayar ko ba tambaya

Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙarshen wahalarsa kenan abin da ya bari a baya iyalansa da 'ya'yansa <coughs> Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka ba su takafuli ka fita musu da hanya mafi sauƙi a rayuwarsu bi rahmatuka kar muka ya arkan akramin wanda suka remi addu'o'i a gare mu da wanda suka aiko da wanda suka zo da kansu da wanda suka bayani tun a gida da sauransu duka <coughs> Allah maɗaukakin sarki kasan su muna roƙonka a cikin rahamanka ka biya musu bukatunsu Allah ka yaye mana dukkan talauci da yaye mana kunci ka yaye mana duk abin da zai daga mana hankali marasa lafiyar mu wanda suke gida da wanda suke asibiti Allah madaukaki zai mana roƙon ka musu sauki ka musu hanya mafi saukin fita da kuma albarka mu Allah ka ji kansu mu da suka gabata Allah ka ji kansu ka musu rahama wanda suke dare Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ba su cikawa da imani kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah muna ka ba mu wanda za su mana addu'a bayan mun bar duniya nan kamar yadda muke wa magabatanmu Allahumma asina aki wata nafil umur kulliha wa ajirna min kizi dina azabil akhirah واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا عبادي تفرقا معصوما ونسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت ببارك الفتنة فبنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم اجعلنا هادين مهتدين واجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وني